وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يوء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake haduwa a wannan safiya ta ranar talata yau muna 18 ga watan Ramadan hijiran manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam shekara 1446 wanda ya daidai da 18 ga watan uku shekara ta 2025 wannan shi ne darasinmu na nawa a tafsirar alkur'ani na takwas ko na tara ko na goma na tara ko wannan shi ne darasinmu na tara a tafsirin da muke da 'yan uwa mata a wannan farfajiya na makarantar alfaruk islamic academy da ke unguwar dosa a nan cikin garin Kaduna a jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya. Cikin taimakon Allah ko muna cikin suratul Talaq. Haka ne ko? Mun yi aya ta farko za mu tashi insha Allah ta'ala aya ta biyu da aka arama mai Allah ya ce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا بارك الله فيك kafin mu fassara ayoyin ga tambayoyi guda biyu da kuka turo da su na farko tana cewa assalamu alaikum Allah ya ƙara malam ilimi da basira da lafiya da nisan kwana amin Allah ya ƙara mana baki ɗayanmu ta ce malam Allah ina so a ƙara mun haske akan abubuwan da ya kamata a tanada idan za a yi wankan gawa ma'ana a lissafa mun su duka tun daga likafani zuwa kafin da wanda zai yi wankan da kuma wanda za a ma malam dan Allah ko da a takaice ne to ta dai ba mu aiki kwarai ko mun yi bayanin sosai a wancan abin nan da na so shi ta kalla amma dai tun da ta roƙa kuma ce ma giya wala ta iya lissafo mana cikin waɗanda suke can muka yi wannan mun faɗe su wala ta iya tunawa na'am eh kafin nan na farko akwai hand block ko wanda ake tsarki da shi shine nake ga a matakin farko kuma ana so ya zamto guda nawa guda guda hudu saboda idan aka kai matakin da an gama tsarki da sauransu za a cire na farko ko a amfani da na biyu kun tuna haka muka yi a lokacin ana bukatan ki samu ne alha'il wani abu da zai sha makance hannunki da jikin shi mamaci din saboda girmamawa gare shi sannan <clears throat> ana iya samun fiye da biyu din amma dai karanci ya zanto guda biyu sai menene na biyu yawwa magarya da mene da kafur uku ko sannan shi ma ruwan da za a sa ruwa zai zamto kashi na kashi uku a'a ba wankewan ba ruwa ai ta ce duk abin da za a tanada akwai ruwa da za a samu daya a kaɗa mishi magarya a shi a gefe haka ne sannan kuma mene akwai wani wanda ba shi ba da haka kaga akalla zaki tanji robobi guda biyu wanda suke dauke da ruwa daya da magarya a ciki daya babu me babu magarya a ciki to sai kuma me sai likafani ko likafani mun bayani akan likafani asalin likafani na sunna ba a masa wannan abin da ake a ce da wando da riga da gyauto da sauransu asalin likafanin da ya zo a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kyallan ne ake yin su gaba ɗaya a buɗe su kamar yadda zani yake amma tsayinsu ya wuce ka kuma ya wuce ya wuce ƙafa namiji ana iya masa da guda uku mace kuma ana iya tada mata guda nawa guda biyar sannan za a tsaga ɗaya daga ciki ta gefen shi a yanka shi ya sama idan na dama aka tsaga ya sama sai kuma a tsaga gefen na hagu shi kuma me yayi yi ƙasa saboda a ƙarshe za su zo su haɗa a tsakiya an gama wankan kuntuna ko yawwa to sai mene babu laifi idan an tanaji turare kuma babu laifi idan an tanaji turare a wannan a sannan idan mace ce wasu malamai suna ga in dai ta mutu da kitso to za a tsaifa kitsonta kaga za a iya tare da abin da za a mene za a tsaifa kitso da shi ina ga kamar waɗannan su ne dai a takaice abubuwan da ake bukata a tanade su ana son mamaci ya zamto shi ya tanada ma kanshi likafaninsa kafin mutuwarsa idan kuma ya rasu bai tanada ba to ana so ya zamto a cikin dukiyar da ya bari aka yi masa likafani an gane ko mun zuwa masallaci da ake amso wannan idan babu ne to shi kenan idan babu ne to ya halatta a nemo a masallaci kila ba shi da abin da ya bari wanda za a iya yi masa da shi saboda talauci amma dai asalin abin da yake dacewa a sunna shine a dukiyar shi mamaci din ake cire kuɗin da ake siya masa littafani a rufe shi da shi daga cikin kuɗin da magada za su gada to a cikinsu ake cire na littafani ina ganin a taƙaice kamar mun bayar da amsan tambayan ta ko Yau sai mayafi ƙwarai da gaske mayafi guda biyu mayafi na guda biyu na farko shi ne wanda za a ninka shi ya zamto ya rufe tsakanin cinyan mamaci zuwa cibiyarsa mutum ana mutunta shi ana mutunta al'auransa yana raye ko bayan mutuwarsa sau da haka ba a buɗe mamaci gaba ɗaya yayin wanke shi ba a buɗe mamaci wanda za a yi masa tsarki mun ba nuna yadda ake tsarkin aiko da yadda ake ɗaga mayafin da yadda ake zuba ruwan duk mun yi shi a wancan bidiyo ɗin ya fito da haka akwai mayafi wanda sanda ake wanke mutum za a ninka shi ya zamto ya rufe tsakanin gwiwansa zuwa cibiyarsa idan an gama wannan zai jike bayan ya jike an kawar da shi shine za a sami mayafi na biyu wanda in an kawar da shi daga inda aka wanke idan wurin akwai bukatar a kawar da shi saboda akwai wuraren da shi ba sai an kawar ba kamar maksilin amwat na makka na garin makka da muka je na ga nasu wannan babu bukatan sai an kawar mun je sun mana lakca na kusan awa ɗaya akan wankan gawa haka nan wanda ake da shi a masallacin sultan bello shi ma mun je da dr jalo jalingo na ga sultan bello yanzu an yi wurin wankan gawa irin wannan yadda yake ba sai an kawar ba komai zai fita ba tare da ruwa ya zauna a jikin mamaci din ba <clears throat> Allah ya sa mu cika da imani to wannan Shi ne nake ga tambayar ta hadda haka dai akwai tambaya na biyu da ta yi gaskiya ba gane tambayar ba sai dai ina shawaran cewa an tashi ina ga ko da minti ɗaya ne ta min magana so da in gane menene take nufi sai mu amsa karatun gobe insha mai tambaya na gaba tana cewa ne assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana amin Allah ya ƙara mana baki ɗaya malam menene hukuncin matan da mijinta ya mata saki ɗaya ta koma gidansu da zama kafin Allah ya kawo mafita sai kuma ta ci gaba da online tana postin wanda bai kamata ba malam menene fa'idar haka to ba san me take postin din ba amma dai da jin abin da ake magana ya nuna cewa kamar tana nuna ma ba ta da aure kenan ko ko kuma kila tana maganganu na habaici na mata da kuka saba galibi status ɗin mata za ka ga habaici ya yawa a cikin shi eh har maza amma to to ai bai kamata ba wannan karanta ne ka zo kawai kana habaici da mutum a status kana rubuta kaza ba daidai ba ne idan ya nuna cewa tana postin ne kaman tana cin mutuncin ma'ana sauran igiyan auren da ya rage a tsakaninsu to bata ba hanyar da ƙur'ani yake so ba sannan shi ma ɗin idan ba lalura ne ta bai kamata ta bar gidan ba saboda wannan zai sa saɓanin ya nisan da daidaitawan kuma zai wahala shi kuma Allah ta'ala so yake a daidaita din dan ya ce fabhasu hakaman min ahliha wa hakaman min ahlihi ko in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma idan suna son daidaito to Allah zai kawo abin da zai daidaita su din to kaga wannan abin da take kishiyantan wannan ayan saboda abin da take ba za a samu kuma wurin da za a daidaita ɗin ba monsa barka da zuwa Allah ya albarka to shine abin da wannan yake gaskiya a zahiri ba daidai ba ne mace ko da ba wai akwai saki ba ne. ta je tana posting duk da dai mu tambayin kamar da na faɗa ba ta fito fili karara ba idan wani abu ne ko menene take da ya sa a shari'a bai dace ba musamman idan ya zanto abu ne wanda zai ƙara hasala wutan fitina na rashin samun daidaito a tsakaninta da mijin in kuma tana postin ne wanda ke nuna cewa ba ta da aure to wannan kaga saba ma Allah ta yi kwarai da gaske saboda kaman tana kiran wasu su nemi auren ta kenan kuma alhalin aure ne kai nema ne kan wani auren da akwai shi tunda saki ɗaya bai nuna cewa babu kome ba Allah ya bada ikon gyara kuma ya dace da mu wannan tana tambaya game da cryptocurrency wallahi ba ni da ilimi a wannan in kuna neman jahili a wannan harkan to ina ciki ban san ban san kansa ba sosai gaskiya amma dai shawaran da nake ba da duk wanda zai abin nan din cryptocurrency da sauransu ya ya bincika ko ya sacin akwai karatu da bayanin da malaminmu mu Dr. Bashir Ali Umar hafizahullahu ta'ala yayi mai faɗi a kai. don shi yana da ilimi akan akan abun kwarai da gaske kuma yayi fatawoyi masu yawa akan sa ku sacin ko a internet ne insha Allah ku za ku samu ina ga akwai waɗanda ya halalta akwai waɗanda akwai waɗanda yace sun halalta akwai waɗanda ba su halalta a ciki ba wallahi ba ni da ilimi akan wannan ba zan iya amsa tambaya a kansa ba amma dai ina muku fata alkhairi Allah ta'ala ya ce fa idza balagna ajalahunna fa hunna bi ma'rufin aw hunna bi ma'ruf wato ana magana a kan mata wanda aka sake su ko ya ayyuhan nabi idza tallaqtumun nisa ina ga ce ayan da muka gama Allah ta'ala ce idan kuma sun kusa ƙara iddan su to ku rike su da kyautatawa ma'anan ku rike su da kyautatawa shine ku yi komai komai da su asalin ɗakunansu. mun faɗa a baya cewa saki wani abu ne wanda shari'ar musulunci ta so ta haramta shi ne amma sai ba ta haramta ba saboda zamto maslaha ga mijin ko ga mata ɗin saboda idan aka ce babu shi to za a iya samun ɗaya ta cutuwa cutuwan da ba zai samu mafita ba kaga rayuwa za ta mutum kunci kenan har abada to shine anan Allah yake kwadaitarwa da cewa idan sun kusa ƙara iddan su to asalin ku riƙe su da kyautatawa kamar Allah yana bifon amai da mata idan dai ba abu ya ci tira ba ne ma'ana ko kuma ku rabu da su da kyautatawa idan za a rabu a rabuwar mutunci idan za a riƙe a riƙe cikin abin da yake na mutunci ne shine abin da Allah subhanahu wataala yake nufi da kyautatawa Allah ta'ala ya ce kuma ku kafa shaida adalai guda biyu daga cikin ku mun faɗa a baya wajibi ne a yi shaida a lokacin saki kuma wajibi ne a yi shaida a lokacin kome sanda aka saki mace ana buƙatan a samu shaidu da za su shaida cewa akwai saki a tsakani wanda suke adalai hakanan idan an dawo da mace shi ma ana buƙatar a samu shaidu waɗanda za su samu shaidan cewa an dawo da aure din kamar yadda muka ambata saboda akwai haƙoƙi waɗanda sun ma tsallake mata da mijin kaɗai idan aka samu mutuwa ta ratsa tsakani la'alla aure ya kare ba wanda ya sani kaga wasu daga cikin magada za su zo ce za su bi gado na mamaci alhalin babu aure kuma ko kuma ya zamto ai tsammanin babu auren amma kuma akwai auren to kaga wanda bai sani ba sai wani ya zalunci wani haƙƙin da yake na wani ne sai a je a ba wani gaba ɗayansa to shi yasa Allah ta'ala ya ce wa ashidu da adlin minkum ku sanya wasu guda biyu mutane biyu su zamto masu shaida a cikin ku kuma ku tsayar da shaida ku saboda Allah shine mu shahadata lillahi kada ku tsaye da shaida saboda son zalunci wani in zai shaidan sai nemo wanda ya san cewa za su haɗa baki a cuci mata ko kuma ita matan ta matsa a nemo shaidan wanda za a cuci miji din dukkanin biyun Allah baya son a zalunci kowane bangare daga ciki shi yasa Allah ta'ala ya ce ma'abota adalci waɗanda suke a saboda Allah ma'ana wanda za su ji tsoron Allah a cikin duk abin da za a yi saboda wasu daga cikin mutane abin da za su samu shine tunaninsu shine manufarsu ba wai adalci da abin da za su zartar ba wannan kuma Allah baya son haka Allah ta'ala ce zalikum yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir ma'ana wannan shine ake yin wa'azi da shi ga wanda ya kasance yana da gaskiya da Allah da kuma ranar lahira saboda duk wanda ya zalunci to dole ya sani akwai ranar da kuma Allah zai tutsiye shi waqifuhum innahun mas'ulun ku tsaye da su domin su abin tambaya ne Allah ta'ala zai tambayi kowa wanda Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, la tazalu qadama 'abdin yau al hatta yus al'an arba'in babu wani mutum bawa wanda kafansa za ta ɗaga ta bar filin alkiyama har sai an masa tambayoyi guda hudu. Allah sallallahu Alaihi wasallam ya faɗa tambayoyin da za a yi ma mutum. Daga ciki za a tambaye shi an umrihi amma wa an shababihi khassa. Za a yi hisabin rayuwar mutum gaba ɗaya, sannan kuma a zo a cire lokacin ƙuruciya lokacin tashen ƙarfi ai masa hisabi nasa na musamman Allah sallallahu ya faɗi wannan sannan kuma za a tambaye shi an shababihi fi ma abla game da ƙuruciyar mutum a ina ya tsufar da asalin wato ƙuruciyarsa sannan kuma an malihi za a tambaye mutum game da dukiyan da ya samu ko da ko sutura ce kwara biyu yake da su a duniya min ainak ta sababu ta ina ka samu wannan dukiyar wa fi ma alfaktahu kuma ta ina ka ciyar da dukiya tana da tambaya biyu ne ita kowane aiki tambaya ɗaya ake mishi amma dukiya ana mata tambaya biyu ne sai an tambaye mutum ta ina ya samu wajibi ne hanyar samun mutum ya zamto halal ne saboda duk wanda ya ci haramun to ana tsokan da ta ginu da haramun gidan wuta ke cire ta sai na abubakar radiyallahu anhu ya kasance yana da bawa wanda wannan bawan ya zo ya musulunta tare da shi ashe kafin ya musulunta yana yin aiki irin na bokanci wata rana ya fita kasuwa sai aka ga ya zo ma sayyidina Abubakar da wani abu mai daɗi wanda sayyidina Abubakar ya saba ci da ya zo sai ya bashi sayyidina Abubakar ya fara ci sai ya tsaya ce da shi kai ina ka samu wannan abu ma'ana na ga ka samu abin da na san baka da kuɗin da zaka iya siyan shi aka zo min da shi kaga ina bin diddigin ya zanto ya tabbatar halal ya ci Shi ne sai ya ce ma da Abubakar radiyallahu alhu ai kafin ya musulunta ba ni ba <laughs> ko mun sha Allah a musulunci aka haife mu kuma a cikin sa zamu mutu Allah kuma ya sa yi mana rana duniya da lahira yace ai kafin ya musulunta ya kasance yana yin wani abu mai kama da bokanci ma'ana bokancin yake yi yace amma dai shi gaskiya bai iya ba mutanen ƙauye ne kawai in sun zo kasuwa sai musu dabara ya musu wayo ya kwace musu kuɗi da sunan yana sihiri to akwai wani wanda ya masa sihiri bashi sai ya tafi bayan tafiyansa kan ya dawo shi kuma ya musulunta to yau ya je kasuwa shi ne suka haɗe ya biya shi bashin sihirin da ya masa Ya ce ni kuma yanda naga kana kyautata min a matsayinka na mai gidana sai na siyo maka abinda ka ci kai ma ka ji daɗi Ka ga ma'ana an ciyar da sai abubakar da kudin sihiri kenan Shi ne sai sai na abakar ya sa harshen sa yana danna ya sa yatsansa yana danna harshen sa har sai da ya amayar da abin da ya ci bayan ya gama amayar da shi tas sannan ya ce na ji manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yana cewa duk tsokan da aka gina ta da haramun to wutan jahannama ne zai cire wannan haramun din ranar alkiyama ma'ana duk wanda ya ci haramun har ya mutu aka sai ya shiga wuta kaga mu ko yanzu za ka sha mamakin irin kasuwanmu da irin kwacen da muke yi Allah dai shiryar da mu to shine Allah ta'ala ce daliku yu'adhu bihi man kana minu billahi wal yawmil akhir ko da Allah ta'ala ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda kuma ya kiyaye dokokin Allah to zai sanya masa mafita babu mutumin da ya taɓa shiga kunci ya koma ga Allah face sai Allah ya fitar da shi babu mutumin da ya shiga cikin jarabawa ya haƙuri face sai Allah ya bashi mafita Allah ta'ala ce inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra duk abin da ya tsanani tun aka yi haƙuri sauƙi yana biyo baya a cikinsa shi yasa a nan Allah ta'ala ya san wannan hukunci da ya ɗaura a yi abu ne wanda yake da wahala yana da wahala kwarai da gaske shi yasa sai ke lallashin zukatan su muminai din dangane da rike matan akan cewa su ji tsoron Allah kuma idan sun ji tsoron Allah Allah zai ba su mafita to sai aya ta gaba Allah ta'ala ya dora da cewa wa yarzuqu min haythu la yahtasib ya kuma azurta shi ta inda baya tsammani ba wanda ya taba jin tsoron Allah al'amarin sa ya tozarta babu wanda ya taba komawa zuwa ga Allah ya dawo ba tare da ya rabauta ba to shine anan Allah subhanahu wata'ala yake nuna ma mutum zai iya azurta shi sanadiyan tsoron Allah ta inda baya tsammani idan kun duba tun kafin al'ummomin tun kafin zuwan al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka abin yake ku duba annabi Musa alaihi salam ku gani irin farautar ransa da fir'auna yi da jinanan da fir'auna ya zubar da nufin ya kashe shi amma a ƙarshe sai gashi Allah ya mai da mulkin gaba ɗaya zuwa hannun annabi Musa alaihi salam haka nan ku duba annabi Ibrahim alaihi salam shi ma za ku ga annabi Ibrahim alaihi salam daga cikin tsananta wanda aka yi masa har jefa shi gidan wuta yi. yana daga cikin abin da mutum zai tsammani cewa ƙarshen shi ta zo a jefa mutum a cikin gidan wuta ai magana ya kai ƙarshe kuma to amma tare da wannan ana jefa shi sai gashi Allah ta'ala na kiran wutan yana bata umarni wa qulna ya rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Allah ta'ala ce ya ke wuta, ki kasance bardan mai sanyi, inda Allah ta'ala ce sanyi kawai ya tsaya, to sai ta yi sanyi irin wanda zai daskarar da jikin annabi Ibrahim har ya cutar da shi. Sai Allah ya kara da cewa ba sanyi kawai ba, wa ki zama iya kwandishan. Sanyin wanda yake mai aminci ba mai cutarwa ba ga annabi Ibrahim, yarancin da suke can kujera suna ɓata mana, suna ɗaukar mana. mallaka Da ba mun fahimci wannan ko to shine ma'anan azurtawan Allah ta inda mutum baya baya tsammani yana daga ciki Allah ya azurta mutum ta hanyar wanda yake maki ne ma a gare shi kamar yadda ya annabi Musa alaihi salam da annabi Ibrahim alaihi salam Allah ta'ala ce wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda kuma ya dogara ga Allah to shi ya ishe shi Allah ya ishe shi daga dukkan abin da ba shi ba shine ma'anar faɗin Allah ta'ala alaysa Allahu bikafin abda wa yukhawifunaka billadhina min duni shin ashe Allah bai isa ya tsaya ma bawansa ba ai abin nufi shine duk bawan da ya tsaya inda Allah yake so to shi ma Allah ya sai ya tsaya masa a dukkan al'amuransa wannan shine abin da ya faru da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dogaran shi da Allah da kuma nuna isan Allah da ikonsa shi yasa yi shi ya kawo shi duniya ta hanyar maraici hanyar da galibi shine ake ganin mutum ya zo da rauni ba uwa ba uba gaba daya amma ka duba duk duniya sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinjaye ta sai da aka waye gari babu wanda ma zai tsira idan bai bi shi ba ba shi wannan yana Allah yana nuna ayan cewa ka sani in dai Allah ya tsaya maka to babu wanda zai iya canza al'amarinka kuma babu wanda zai iya asalin wato cutar da kai ya Allah ka tsaya mana duniyar mu da lahiran mu Allah ta'ala ce inna Allah baligu amrihi wato lalle Allah mai zartar da al'amarin sa ne qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara haƙiƙa kuma Allah ya sanya iyaka ga kowane abu duk wani abu da ka gani yana da lokaci yana da gwargwadon yanda Allah subhanahu wata'ala ya so ya kasance da kuma iya inda zai kasance shine ma'anan faɗin sa inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar haƙiƙa duk wani abu da ka gani a doron ƙasa mun halicce shi ne da sa mun ƙaddara masa duk abin da zai same shi da kuma abin da ba zai same shi ba shi yasa malamai suke cewa hatta wanda yake kasa yin haƙuri ya je ya ci haramun da ya yi haƙuri wannan abin da ya ci ta hanyar haram da Allah zai kawo masa shi ta hanyar halal ɗinsa dan dama Allah ya kaddara zaka ci din ne dan da bai kaddara ba ko ta haramun ɗin mutum ba zai samu ba to shi yasa wannan yake bada hakuri akan wannan malamai suka ce a waɗannan ayoyi kuma Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da sanar da muminai hukunce hukuncen saki ne da kome da jan hankalinsa akan kiyaye dokokinsa domin su samu mafita a cikin al'amuransu Allah subhanahu wata'ala ya bayyana musu cewa idan matan da suka yi wa saki ɗaya ko na biyu suka kusa gama iddansu to suna da zaɓi guda biyu a duk lokacin da mace ta kusan gama idda wanda aka sake ta to mazajen suna da zaɓi ne mamakin zo a makalakin fara mana surutu mama mai sai da ruwa ina ba kwa banga kwana ba kin zo a makalakin fara mana surutu za ki koma gate to gara ko ki bari Allah subhanahu wa ta'ala ya ce duk wanda matarsa ta kusan gama iddan da akwai kone a ciki shine saki ɗaya ko saki biyu ko to yana da mace yana da zaɓi ɗaya biyu ko dai su yi musu kone idan suna son rike su da kyautatawa da mutuntawa da kulawa da haƙoƙinsu idan mutum ya san zai iya kiyaye wannan to sai ya mai da mace shine abin da Allah ya fi so shi yasa ya kawo su a farko ko kuma ya rabu da su har su ƙara iddansu ba tare da tsangwama ba ko matsanta musu sannan kuma asalin ya ba su cikakken haƙoƙinsu ko maki kuma ya kyautata musu da wani abin isani don rage musu zafin raɗaɗin rabuwa da kuma surutun mutane idan an saki mace ba a sakinta haka nan ba tare da wani abu na kyautatawa ba ko da ita ɗin ba ta kyautata ba kai ana so ya zamto ka yi wani abu wanda zai zamto cewa na kyautatawa ne asalin wato zuwa gare ta wanda wannan zai zamto kamar kafara na wasu abubuwa da kai na bisa kuskure ko shiga hakinta kana sane ko ba a sane ba sannan Allah subhanahu wata'ala ya umarni idan maza za su yi kome ko za su rabu da matansu to su kafa shaidu guda biyu adalai akan sakin akan sakin da za su yi musu ko kuma akan komen da za su yi musu mun yi bayani a baya ko don kaucewa duk wani saɓani ko rikici a gaba domin za ta iya zuwa so da yawa za ka je yana mijin zai saki matan sai da kuma yana nadama sai ya rantsuwa ya ce shi bai sake ta ba ko bai san san da ya sake ta ba kun fahimci magana ana yin wannan ina gani ko sati biyu ma ba a yi ba wacce ya ya'yansu biyu ba sai daga ba ce ai shi wallahi shi wallahi ko ya ce ya sake ta lokacin ko ya ce bai sake ta ba na manta ta yadda tambayin take amma rikici ce sosai rikici ne sosai akan cewa ita tana cewa ya sake ta shi kuma miji yana cewa bai sake ta ba wata kuma zaka ji tana cewa bai ce ya sake ta ba shi kuma yana cewa mai ya sake ta so da yawa zaka ji har kiran ka za a sa a hands free a ce ga wane ga ga muna tare muna so ne mu ji hukuncin saboda rikici ake ni an taba mu wannan ban san so nawa ba to kaga daga cikin abin da ke janyo wannan shine rashin shaidu din a lokacin inda a lokacin da aka yi sakin akwai shaidu sun sani kaga wannan maganar ma shi ba zai iya tado da ita ba ko ita ba za ta tsarin ta tado da shi ba tunda ta sa akwai shaidu to haka nan sanda aka yi kome din ba zai yi kuma shi ya zo ya ce ba a yi ba ko kuma ita ta zo ta ce ba a yi ba in ita ba ta son shi in ita ne ba ta son shi ita take karyata koman shi kuma ya gaskata in kuma shi ne to shi ke gaskata aka ji ta tana mene karyatawa shi yasa sai Allah ya ce a tsayar da shaidu akan akan wannan saboda a kauce mu duk wani rikici sannan Allah subhanahu ta'ala ya umarci su masu bayar da shaida din da su tsayar da shaidan su akan gaskiya tare da neman yardan Allah wato kada su rage ko su ƙara akan abin da suka sani idan aka ce an yi saki wance asalin ga abin da ya faru an ce an sake ta a ce waye shaida a ce wane ne da su wance da wance tun da dama mun san shaidan ko maza ne biyu ko kuma yaya na'am yawwa mata biyu namiji ɗaya ƙwarai Allah ya muku albarka ko dai a samu maza biyu ko kuma a samu namiji ɗaya da mata biyu Allah ta'ala ya faɗi dalilin a suratul baqara ce an tazakira ihdahu an menene an ta zilla ihdahuma fa tuzakkira ihdahuma al-ukhra idan ɗaya ta manta sai ɗayan ta ne ta tuna mata shine abin da Allah ta'ala ya faɗa ba karkashin waɗannan ayi sai kuma Allah ta'ala ya nuna mu'minai cewa waɗannan hukunce hukunce da iyakoki da yake bayyana musu yana yin haka ne don su zamto wa'azi ga wanda ya imani da Allah da ranar alkiyama domin shine kawai wanda zai amfana da tunatarwa da wa'azi duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe shi kadai wa'azi ke masa amfani fa zakir wa zakir wa ne ko wa zakir fa inna zikra mu'minin kuma ku tunatar domin ita tunatarwa tana amfana wanda yake mumini ne ashe duk wanda ake masa wa'azi ake gaya mai dokokin Allah yana shurewa akwai sifa ta raunin imani a tare da shi kuma Allah ta'ala ya yi musu alƙawari da cewa duk wanda ya tsara dokokinsa ya yi aiki da sa ya guje wa haninsa to lallai zai sanya masa mafita daga duk wani kunci ko damuwa da zai fada ta kuma zai azurta shi ta inda baya tsammani arzikin Allah kuwa yana zuwa har ta inda mutum bai tsammani nan ne arzikin yake ba wani lokaci za ka ga mutum inda yake tsammanin ajalin shi ne a wurin sai ka ga arziki ne a wurin wani kuma inda yake kyautar san arzikin ne kuma ajali aka aje a wani. shine sai kaji an ce oh, aiwa ne. zuwa lokaci ya fi tafi zai kaza sai kaji an ce ai yaron ajali ne ta kai mu wani abu kuma a ce ko oh, aiwa ne na cikin hali da Allah kaɗai sai da za a yi sai kaji an ce ai kaza ya faru daga baya yanzu ma shine kaza har ya zama wani abu akwai shugaban kasan da a kasan nan daga gidan yari aka wuce da shi fadar shugaban ƙasa ya zama shugaban kasa daga gidan yaji daga gidan yari kaga shi yana kokowan yadda zai shaƙi iskan yanci ne amma kuma kai tsaye sai zama shugaban ƙasa ma to wannan ba abin da Allah ta'ala baya yi shi yasa abin da ke kan mumini mai ne kawai shine biyayya ga Allah biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ta'ala ya ce ga abin da yake so so kai hakuri ka bi yin wannan yana sa mutum ya ci nasara shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya musu alƙawari da cewa duk wanda ya tsare dokokinsa yayi aiki da umarninsa ya guje wa hannunsa to lallai zai sanya masa mafita a cikin dukkan al'amuransa da yake yi daga cikin waɗannan ayoyi za mu fahimci abubuwa kamar haka na fa'ida na farko shi ne wajabcin wa mace a kowane hali a lokacin rabuwa da ita shin lokacin rabuwa da ita ne na gaba ɗaya koko. a'a akwai zaman da za a yi da ita na nan gaba za a yi mata kome sawa'un za a rabu da ita ko za a zauna da ita Allah subhanahu wata'ala ya wajabta a kyautata mata ba tare da cutarwa ba kuma mutum ya yi gwargwadon ikonsa sai na biyu shine muhimmancin kafa shaidu guda biyu a dalai <clears throat> lokacin saki da lokacin komi wannan ma fa'ida ce da muka amfana da ita wanda kuma galibi ba amfani da wannan ba saboda shi saki so da yawa a cikin fushi yake zuwa ba cika yin shi galibi ana natsi ba za ka ga so da yawa fushi ne kan janyo shi kuma za ka ga a lokacin da mutum ce tsananin fushi mace ce ko namiji to bai cika iya mallakan kansa ba har sai ya wuce iyaka wanda wani yana daga cikin wuce iyakan da <clears throat> galibi mutane suke yi amma Allah ta'ala ya ce a kafa wannan shaida ne don gujewar gingimu kamar ta yi awar ita matarsa ce bayan ya mutu wata za a iya kawai sai ya mutu ce ita matar shi ne ai an ce ya ce ya sake ki a ni bai ce ba wata za ta shafa mai idan ta toka bai ce ba in kuma ya ce ku faɗa ku kawo dalili to tunda ba shaida kaga ba za a kawo ba dole a raba gado da ita sai dai an je lahira ta ga cewa gidan wutan jahannama ta ci ina fata mun fahimci magana kuma ana samun irin waɗannan ko ƴaƴansa su yi ikirarin cewa ubansu ya riga ya sake ta tun kafin ya mutu don haka ba ta da gadon kun sa ana samun wannan shi ta zo ta ce ai tana nan alhalin su suka tasa ta da bala'i ta bar gidan ba wai auren ne ya mutu ba kun ga kuma tun da bai ce ya sakin ba har yanzu tana nan dai a matar shi koda ba ta gidan ko da ba a raba kwana da ita to in ya rasu kuma ya'yan na iya tada kayan baya su ce a'a ai su uban su ya sake ta ba gashi ma ba ta a gidan ba shekara nawa ko wata nawa ba ta gidan da haka ya za ta zo ta ce wani tana da gado su ba su yarda ba to amma kaga idan akwai shaidu shikenan shi yasa a tafsirin maza mun bayani cewa hatta gado da kuke gani idan aka raba gado duk yadda kuke zaman lafiya ko a ce duk wa ɗaya uba ɗaya ne babu damuwa kaza ai ba wani matsala ku a wurin ku ne ba matsala amma a wurin addinin musulunci akwai matsala da gaske abin da ake so shine idan an raba gado idan an raba gado ko da ku kuka raba a gida da kanku zai iya yiwa akwai wanda sun san ilimin gadon kuma Allah ya ba su wannan dama amma idan kun gama raba gado to ku ɗauki rabon gadon da kuka yi ku yi shi a rubuce bayan an rubuta ku je ku samu alkali a kotu ba wai an shiga kotu ne an yi kaza an kaza ba a'a a samu wani alkali wanda yake hukuma ne a ɗaya daga cikin na musamman kotun shari'a alkalin nan ya duba wannan rabon gadon ya karanta ya gani ya tabbatar cewa eh haka ne an raba gadon nan daidai kun ji abu na farko alƙali ya duba ya tabbatar da an raba gadon daidai sannan na biyu ya yi stamp ɗin nan kuna damu mu da surutu yi musu magana ma'allu ta ɗaga mutane ne. jama'a kun fahimci wannan ko ya zamto cewan alƙali ya duba ya tabbatar da cewa gadon ya rabu na biyu ya ɗauki shaida na kotu ya tabbatar da shi alƙali wani ya tabbatar da rabon gadon da aka yi na wani kun ga dai ba shi ya raba ba to amma ya yi wannan sannan sai na uku shine ya buɗe fayil a kotun ko da photocopy ne na wannan rabon gadon ya sa a cikin fayil a ajiye shi ina fata an fahimci magana yanzu ya zama authority kenan ya zama a hukumance nan da shekara talatin arba'in ba wanda zai taso da rikici ya ce gashi gashi ina fata an fahimci wannan to amma galibi sau da yawa musamman mu a ƙasar hausa ana samun wannan matsalar ana samun wannan matsalar shi kuma gado za a iya wani sai bayan shekara hamsin ya zo ya mutsa lissafi jikan jikan jika ne na ƙasa amma sai da da fitinar da ba mai iya gyara ta kuma duk wanda kuma za su tsawatar ko su ce ga yanda gaskiya al'amari yake duk ba sa nan shikenan to da yawa an sha yin haka to amma idan ya zamto an yi tsari an kai hukuma gwamnatin alkali ya duba da lauya an duba an ce abin nan yayi alhamdulillah masha Allah Allah ya ji kansa da rahama alkali ya sa hannu ya sa stamp din kotu a buɗe file a kotun a bada file number file number ta wannan rabon gadan duk magada ya zamto suna da shi sai a ije shi a kotu shikenan ba ranar da wata rigima za ta sake tasowa an kashe fitina kenan an taimaki mamacin an taimaki magada ina fata mun fahimci wannan to wannan shine abin da muka fahimta na abin da ya shafi muhimmancin kafa shaida sannan sai na uku an kwadaitar da mutane da su rika tsayar da shaidu don Allah domin zai iya zamtowa akwai wahala gare su su bar al'amarin su don zuwa ga bayar da shaida wasu zai iya yiwa ya zamto cewa asalin wato al'amarin su babu tsoron Allah a ciki musamman abin da ya shafi dukiya don abin da ya shafi dukiya da kyar ake samun wanda yake tsoron Allah a cikin wannan al'amarin sannan fa'ida ta hudu shine babu wanda yake amfana da wa'azi da tunatarwa kamar mutumin da ya imani da Allah da ranar ƙarshe da Allah ta'ala ce dalika yu'adhu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir sai na uku shine duk na biyar kenan ko duk wanda ya kiyaye dokokin Allah yayi aikin sa dan neman yardan Allah to lalle Allah zai masa kyakkyawan sakayya a duniya da lahira daga cikin sakamakon da zai yi masa shine ya samar masa mafita daga duk wani runtsi da damuwa wanda kuma ya bin dokokin Allah to dole ya yi ta gamuwa da matsaloli iri-iri a rayuwarsa iri-iri duk wanda zai saba ma Allah to ya ci bashi ya ci bashi ko a duniya ko a lahira shi yasa a cikin magabata za ta ga akwai wanda suka kashe wani daga cikin bayin Allah lokacin da zai kashe shi ya ce masa ina roƙon Allah ya sa maka cutan kuturta ya sa ka makance ya ƙona ka da wuta a gidan lahira bayan tsawon lokaci aka ga wani mutum ga kuturta ga makanta a tare da shi balarabe ne larabawa suka ce wannan cutan ba shi daga cikin cutan da muka saba ganin shi a cikin al'ummar larabawa kai koya aka yi ka samu irin wannan cuta ya ce ba cuta ne gama gari da kuka sani ba addu'a ne na wani salihin bawa ta kama shi Ya ce abu uku ya roƙa a kan shi ya ce ya ga biyu kuma ya yi imani mutuwa ta rage ga uku don wanda ya masa addu'an ya riga ya mutu ya kashe shi Ya ce ya roƙi Allah ya makantar da shi ya ce ga shi baya gani ya roƙi Allah ya sa mai kuturta ce ga kuturta ka kama shi ya ce ya kuma roƙi Allah ya masa azabaran alfiyama. da kansa ya ce ya rantse da Allah ya san cewa sai ya shiga wuta rana alkiyama babu fashi shi da kanshi yake shaidan haka to ka guji addu'an salihan bayin Allah abu ne mara kyau abu na uku da ƙarshe an namun lokaci shine taqwa wato kiyaye dokokin Allah tana daga cikin hanyoyin samun arziki daga Allah duk wannan ya ya Allahu makhraja ko wa yarzuqhu min haythu la yahtasib tsoron Allah yana sa mutum ya samu asalin wato arziki daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Sai na bakwai shi ne dogaro ga Allah jari ne babba da bawa wanda babu abin da ya kai shi. Wanda Allah ya bashi dogaro da Allah, to Allah ya bashi arziki na ƙarshe. Na takwas, wajibi ne mumini ya ba da gaskiya da cewa komai a wurin Allah yana da lokacinsa. Qad ja'ala Allahu li kulli shay'in kowane abu Allah ta'ala ya sa mai lokacinsa da iyakansa duk inda aka kai iyaka to za ka ga an tsaya haka ne ko Allah ta'ala ya datar da mu don haka kada mutum ya bari bakin ciki ya kashe shi don ya rasa wani abu da yake so komai yana da lokaci a wurin Allah subhanahu wa ta'ala idan Allah ta'ala ya so abu ya kasance yana kasancewa ne a lokacin da ya ga dama innama amruna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa yakun wannan shine abin da za mu iya fassarawa daga cikin ayoyin da muka karanta abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya sami tarayya alada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wata'ala ya taimana mana sai mu je littafin mu na biyu insha Allah